ومثلوها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau juma'a muna tafiya ta uku ga watan rabi'ul akhir bayan da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1444 wanda ya daidai da 28 ga watan goma shekarar dubu da ishirin da biyu ubangiji muke roƙo ya zartar da mu duniya da lahira karatun ahalari da muke yi littafin shek abdurrahman al-akhdari allah mai rahama jiya mun tsaya a kan faɗin mana yake ta yana cikin ababen da suka haramta gaba da gi da ba da za malaka kyawar zina da ka zina haramun ce ga ababen da ya ji wanda ce haramun ne wa ya haramu alayhi alkadib ƙarya ta haramta a gare shi wal ghibatu haka ghiban mutane ta haramta gaba da gi wal namimatu annabi wancin mutane ya haramta gaba da gi wal kibaru girman kai haramun ne gaba da gi wal ujubu da jiji da kai والرياء درياء والسمعة دريا ولا كي هأيكي لعل سيك فدوك وكان فلا متاني أيكوك كي كذا والحسد ده حسد حرام لي والبغض دكيي حرام لي ورؤية الفضل على الغير ده في فيكو أكون وني غنم في فيكو أكون متاني كافكوا حرام لي والحمد ده زمده واللمه ده يافته والعبس ده واسا والسخرية ده إذن ما نكي والزنا ده كتك أبا ما نسكي حرام اللي قباري بي زنا ما حرام اللي قباري بي لكن جميعا حقري نزنا ده كما وسأقوه بي الله سبحانه وتعالى yake jefo wa ƙasa idan ya karke da nake yawa a ƙasa daga cikin Allah subhanahu wa ta'ala yake mazan Allah sallallahu alaihi yake cewa in ya kasance da nake yawa to Allah zai ta aiko al'umma bala'i Allah zai kawo musu ciwuka da annoba wanda irin wannan annoba ba su kasance ba cikin al'ummomi suka gabata wannan al'umma ta Allah sallallahu alaihi sallam abu na gaba wanda yake haramun ne ga baligi da baliga wannan nazuru ila al-ajnabiyyah kallon matar da ba ta shi mana wace daga kallon matan da ba halatta a gare shi ba shi ma wannan haramun ne bi kalamiha da jin daɗin زنتنسا mutum ya kasance ya dinga kallon mata ko kuma ta zo tana mai magana yana jin daɗin zantansa? to shi ma wannan haramun ne al'ajinabiya ita ce matar da ta kasance ba ta kasance ta halasta da mutum ba a lokacin aure ma'ana wacce take ba uwarka ba ba matarka ba wacce za ka iya aurenta abin da ya sa malamai suka faɗa ka ita ba ta dukkata al'amuran sai dai fuskanta da kuma ta tafukan hannayensa wannan ba al'aura ba ne da wannan alaƙar da wata kare wuta gaituwa in ta kama sai an gaisa sannan kuma ko kuma ya kasance kai alƙali ne an kira ta a matsayin za ta ba da shaida a kotu ko kuma ya kasance akwai lalura sosai wanda ya kamata a ce an fita daga wannan lalura shi ne kasance a ce an je asibiti babu wanda zai duba ta sai nauyi to an babu wata babu laifi sannan haka mutumin da ya kasance ya je neman aure ma'ana ya je dai muhaɗaba da ita da je ya ganta in ta mai za ka sai ya kasance a yi magana aure in ko wata mai ba shi kenan to anan babu laifi ya kasance ya iya kallanta a nan babu laifi mana ya kalli fuskanta da kuma tabuka hannayenta da gwayan da suke ba laura ba sannan allah subhanahu wa ta'ala ya umarci wannan al'umma ta manzon allah sallallahu alaihi wasallam su da dantsa ga gannan gannansu wani yake cewa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum ya manzo allah faɗa wa mu'minai su dinga dantsa ganin su سنن وكوكيا يصارج وجنس وذاك الله سبحانه وتعالى ياسن ذكر أقول له تيكي أي كتاب أما أن الكتاب يعلم خائنة الاعين وما تخفي السجن الله ياسن ها انت دعيدو تكي دماء أقول ذكر عدم تكي مويو ولو مسلتي تكي هو الرجل ينظر إلى المرأة الحسناء mutum ne zai kalli mata mai kyau kyakkyawa ta murdu bihi wata za ta wuce shi aw ya dukula baitan hiya fihi ko kuma ya shiga gidan da wannan mata take wa idza fuqila lahu da basaruhu idan ya fahimta ana kallon shi sai karke yayi kasa da gare shi alhalin kuma lalle ya san Allah subhanahu wa ta'ala yana kallon shi وذاك وانا شيني معنى فعلم الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور haka haramun ne ga baligi ya dinga yi wa mace magana don ya ji daɗin maganarsa Allah subhanahu ta'ala ya na mata yan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da cewa mata yan manzon Allah sune mafi darajar mataye a ban ƙasa قال فلنكو سوري وفي قد كم بات يا من قسى بات أن يا رمات يا مبا الله كر إن يتسنك ذاك لنجيوة متعنا دبسانتا أغريكم على الأجانب أغريكم ولنك سستم سميريا يا الله كتير ما تعلم من ذن الله يا نساء النبي يا أخو ما تعلم من ذن الله صلى الله عليه وسلم لستن كأحد من النساء ba daidai kuke da sauran matan duniya ba in na matuƙar kun ji tsoron Allah la tahda'na bil qawli kar ya kasance ku dinga sassauta muryanku ku dinga rangwada muryanku wa kuma allazi fi qalbihi maradun sai ya kasance mutumin da ya kasance akwai cuta a cikin zuciyar shi sai ya kasance da daɗin muryanku wa qulna qawlan ma'rufa Allah yake faɗa mata yin manzan Allah kullum da faɗin magana magana da suke mai kyau to kaga wannan ba mata yin manzan Allah ke magana ya kuma ga mata yin wannan lokaci wanda suka lallace wanda mata tana gidan aurenta amma kuma da ta haƙobar gida wai tana yi tana shewa ko kuma ta je wajen mai siyan kaya an je ta ko wannan wai yaya na kare rage ya alaƙa da gida ke yayin ki haba kani na rage wannan kin je siyan kaya an faɗa miki kuɗi ki siya ki wuce amma cewa yayin ki kina nan gwada murya ya kasance ya rage miki wannan haramun ne sannan kuma Allah subhanahu ta'ala ya ja hankalin mata ya nan Allah sallallahu alaihi wasallam kada su dinga nan gwanin murya ku da wannan malaman musulunci suke cewa idan ya kasance mutum saurayi ne ma'ana saurayi ne kyakkyawa babu gemu ba gashin baki a jikin shi ya karshe idan ka kalle shi za ka yi sha'awa haramun ne ka kalle shi to kaga da wannan to ina kuma ga mace to za ka da iyaye mata da mazan da kare a kiyaye za ka kin je kasuwa za ki siya abu ki tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ki siya abu da za ki siya kar ki tsaya kina rango da murya a shagunan mutane abu na gaba wanda yake haramun ne da giya karanta ya aikata shi wa aklu amwalin nasi bi ghairi nan, da cin dukiyar mutane ba tare da sarrafa wa aslu amwalin nasi bi ghairi tibin nafsi da cin dukiyar mutane ba tare da kansu ba ba tare da ɗaɗa rai lallai haramun ne ga dukkan musulmi ya ci dukiyar wani bawan Allah ba tare da haƙƙi ba wannan mutum musulmi ne wannan mutum ya kasance kafiri ne lallai bai halatta musulmi ya ci wata dukiyar shi ba sai da yadda ma abokin wannan dukiya da wannan halifatar shi Allah ya dare shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب النفس منه زجر musulmi ba su ta halatta sai da daɗin ran shi wala karka ci zuciyar bawan Allah sai ya yadda haramun ne ka ci zuciyar shi haramun ne ya ba ka ba shi ka ƙibiyar shi ka ce kai ma kana bi idan aka je lahira ra imaina lalle mutane ba san me lahira ba sannan kuma mutane sun jahilci me lamarin Allah sannan mutane sun jayanci menene lamarin ranar tashin alƙiyama ranar tashin alƙiyama rana ce wata ba irin ranar duniya ba rana ce wata Allah ke cewa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mata ta'udun rana guda a wajen ubangijinka ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tana daidai da shekaru dubu cikin abin da kuke lissafa mun samu nan gidan duniya za ta kai da lallai ta kai matsayin shekara dubu za ka rana guda wajen Allah matsayin shekara dubu take a wajen Allah subhanahu wa ta'ala rana guda a wajen Allah subhanahu wa ta'ala to ita ce lissafin shekara dubu in ji Allah subhanahu wa ta'ala to da wannan dai bai halatta mutum ya ji dukiyar wani bawan Allah ba sai da yardan shi hadisin ya tsoro ya zo daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi sallam hadisin Abu Hurairah manzo Allah yake cewa la alfayanna ahadukum yaji'u yawm alqiyamati ala raqabatihi ba'irun lahu يقول يا رسول الله أذفني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك من قال لك تأكلنا دون شيئا القيامة نسام أيوك يا أبو أويا شينا لو كان راقومي راقومي ينا كوكا ينا إيو sai wannan bawan Allah ce ya manzan Allah a gaza mun mana sai manzan Allah ce ban iya wadatar da kai da komai tabbas na isar maka da sabon Allah barayin raƙuma kenan za su ɗauko su aure sun ji manzan Allah haka manzan Allah ka ce ala alfa yalla ahadun yaji'u yawmal qiyamati ala raqabatihi farasun له حمحمة فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك haka matsala ce kan rana ta shi alƙiyama na zo da tare da ɗayanku ya ɗauko doki a wuyan shi dokin yana kuka sai ce ya manzan Allah a gaza min sai na ce ban iya wadatar da kai da komai a wajen Allah la isar maka da saƙon Allah haka manzan Allah ke cewa la alfa yalla ahadukum yaji'u yawmal qiyamati على رغبته صام فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك من ذا الله كتاكنا دوانا تاشا القيامة نترد غيرك يا لكو دوكير الأمة أوينش يتي يا من ذا الله آغذام سيكو من من تيمي بيئي iya wadatar da kai da komai na islam ka da shakan Allah subhanahu wa ta'ala yake nuna mana wasa da dukiyar ƙasa wasa da dukiyar al'umma da jujjuya ta wajen wasu ɗaiɗaikun mutane musamman ma mutanen da Allah subhanahu wa ya ɗaura musu nauyin al'umma a kansu safiya da mareke ya zance suna wasa da dukiyar al'umma tare da mata da 'yan uwansu suna ganin ba za a bincike su akan komai ba lallai su ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala su ga nan da hadisi mai girma ya zo daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi sallam za su zo da wannan dukiya suna rataye da ita akan kan su su zo ga manzon Allah suna neman agaji manzon Allah ce zai yi wadatar da su da komai ko kuma ya kasance <coughs> za a fita daga gidan gwamnati sai ya kasance kayan da ya kasance aka lallata ya kasance a yi waje da su حديث يا بيرو daga من manzon Allah manzon Allah yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه ما الله كي تهدو مسلم دي إيمان دا الله دارا كرشي كريها هو دبا مسلمي معنى دبا تي كان هو مسلمي كي وانا دبا كتي تكركها وتا حتى لو تي لك كرونة كرونا ka lallata motar za ka sai ka dawo da ita cikin dukiyar al'umma haramun ne haka manzon Allah yake cewa duk mutumin da ya yi imani da Allah da ranar karshe kar ya saka wasu kaya cikin kayan wa musulmai har sai lokacin da ya lallata kayan suka diddige sai ya dawo da su cikin kayan musulmai duka wannan haramun ne bal ma bai halatta ba mutum ko da dukiyar matar ka ce ka tita sai da izininta duk da cewa ita kuwa dukiyar da Allah ya bata ba za ta kashe ko ne sulai biyar ba sai ta nemi izininka to kai kuma haramun ne ka ci mata dukiya ba ta da ta sani ba lallai Allah yake cewa fa in tibna lakum an shay'in minhu nasr fa hani am maryam idan ya kasance suka bar muku wani bangare na sadaki a san rantu to ko kuma ku fita da kwanciyar hankali in ji Allah subhanahu wa ta'ala lallai cin dukiyar al'umma yana cikin cin dukiyar mutane ba tare da haƙƙi ba da wannan Allah ke cewa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kar ku dinga cin dukiyar ku a tsakanin ku ta hanyar barna wa tudlu biha ila al hukam li ta'kulu fariqan min amwalin nas ya kasance ku dinga juyar da dukiyar ku zuwa ga alƙalai dan ya kasance ku ci dukiyar wasu ɓangaren mutane ta hanyar barna wa an to tare mu a halin kuna sani to da wannan malami ana ke cewa aklu amwalin nasu bi gari tsibin nan da cin dukiyar mutane ba ta da sararsu ba wannan abu shi ba haramun ne da aka lalle kowa ya kiyaye ubangi muke mu ya lasar da mu duniya da lahira subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وإن اللهم من الخلفاء الراشدين الأربعة المهديين الذين قضوا بالحق وبه يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأنا معهم بمنك وجهدك يا رب العالمين اللهم اجعل الإسلام والمسلمين وأذل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداءنا أعداء الدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا واجعل اللهم هذا البلد آمنا واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في بلادنا اللهم آمنا في عراقنا اللهم آمنا في بيوتنا اللهم آمنا في مساكننا اللهم آمنا في في مدارسنا اللهم آمنا في مساجدنا اللهم آمنا في طرقاتنا اللهم آمنا في أسواقنا اللهم آمنا في كل مكان اللهم عليك بكل من أراد لنا سوءا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعضاء وشماتة الأعضاء وشماتة الأعضاء وشماتة الأعضاء نصل كل موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوهدانية وبنبيك برسالة وطول ذلك نصل آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وعلمائنا وعلماء علمائنا الأحياء من والأموات الأحياء من والأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين